kasan wannan kasafin kuɗi da aka yi na tiriliyan tara kusan daidai yake da na shekarar da ta gabata wato ko kuma shekarar da muke ciki wadda za ta kare nan da kamar wata ɗaya. saboda haka ba su da wani bambanci a kan yadda yake sai dai kawai wannan ya yi ƙoƙari ya rage yawan bashin da najeriya take karɓa ya kuma ƙara kudaden da ake kashewa ta fannin gine-ginen manyan hanyoyi kamar su hanya gadoji da kuma hanyar dogo wato hanyar jirgin ƙasa. Wato a takaice ana iya cewa an ware wa manyan ayyuka kuɗaɗe kenan. Akwai manyan ayyuka da aka yi wa tanadi kasan dama shi shugaba Muhammadu Buhari da ya zo akwai ayyuka da aka faro su waɗansu tun shekaru arba'in alal misali babbar tashar nan sauta ta mambila wanda za a kashe mata makudan kuɗi kusan dala biliyan hudu to yana ta ƙoƙarin a kammala waɗannan abubuwa haka kuma hanyar nan ta kano zuwa lagos wacce za a inganta ta a gina ta sabuwa ta wurare da yawa tagwayen hanyoyi kenan shi ma wannan wanda aka faro daga lagos bai je ko ina ba a yanzu kusan an kusan kawo shi zuwa ibadan kuma zai taho har kano so duk waɗannan ayyuka duk suna cikin ayyukan da ya sa za su yi su a wannan shekara da za mu shiga to akwai batun sake gina yankin arewa maso gabas da aka ware wa naira biliyan arba'in da biyar da kuma hukumar sake gina yankin da aka ware wa naira biliyan goma ya ka kalli wannan a wannan ya yi kyau kuma tun da yake so ne saboda akwai ƙasashen waje waɗanda suka yi alkawarruka da yawa na ba da taimako wanda ya yi ninkin ba ninkin na wannan kuɗi da Najeriya ta ajiye saboda a zuwa aikin gina wannan arewa maso gabas. To, amma matsalar ita ce a da idan ƙasashen waje sun zo za su kawo kuɗi za su ce sai sun ga takun da Najeriya ta yi. Sai ka ga Najeriya ta kasa ba da ƙalilan wanda zai jawo a kasiran a cikin wannan. To, wannan abu da ya yi kyau. na ba da wannan kuɗi kusan biliyan sittin wanda za a yi so zai zama so mu taɓa fara wannan aiki sannan kuma muna jiran a kawo daga ƙasashen waje tun da sun ga takun da muka yi. To an ware naira sama da tiriliyan biyu domin biyan bashi. Anya wannan bai yawa ba? A to bai yawa ba amma an riga an karɓi kuɗaɗen, kuma dole a biya su don an riga an yi alkawari da waɗansu kuma kuɗaɗen ba ma buhari ne ya karɓe su ba gwamnatocin baya ne suka karɓe su ya kamata idan an yi alkawari a cika ana iya cewa ka gamsu da wannan kasafin kuɗi kenan a wannan kasafin kuɗi ai abu ne mai fa'ida saboda a da najeriya in ta yi kasafin kuɗi abin kawai da ake yi shine ana samun kuɗi biyan albashi wanda a ƙarshe ma duk sace kuɗin ake yi tunda za ka ga ma'aikatan ma ba sa samun albashi fa'idar wannan kasafin kuɗi shine banda biyan kuɗin ma'aikata akwai kuma ayyuka da aka yi da ake kira infrastructure hanya hanyar eh, jirgin ƙasa gadoji yanzu kamar wannan gada da za a yi ta asaba wadda za a kashe mata kuɗi yadda shekara arba'in duk wata gwamnati kawai sai karerai ake yi amma su wannan gwamnati sun sa shi a cikin budget daga waccan shekaran an yi gini mai yawa kuma wannan ma za a ci gaba da gini saboda haka ita bajetinta ɗinta ba na biyan albashi ne kawai ba Bajet ɗin da ta yi kasafin kuɗi na inganta rayuwar jama'a ne. honorable sama'ila muhammad mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana. to na gode alhaji bashir.